wato wani zaman shiga tsakani da shugaban kasa bola ahmad tinubu ya jagoranta a fadarsa bangarorin biyu sun sanya hannu akan wata takardar yarjejeniya da suka rattaba hannu a kanta ga kuma abin da yarjejeniyar ta kunsa da fari dai gwamnan similaye fubari zai janye dukkanin wata kara da ya shigar wacce ta shafi rikicin daga gaban kotunan nan take shi ma bangaren wuce zai janye dukkanin wani yunkuri na tsige gwamnan nan take bangarorin sun amince da shugabancin martin amewule a matsayin kakakin majalisar dokokin jihar rivers da sauya shekar da wasu 'yan majalisa 27 suka yi daga jam'iyyar pdp zuwa apc gwamna fubara zai tsame kansa daga shiga harkokin majalisa ta hanyar dakatar da biyan su kudade da sauran haƙoƙinsu da a baya ya dakatar bayan barkewar rikici. baiwa 'yan majalisar damar zama a duk inda suke so ba tare da yin katsalandan ba daga bangaren zartaswar jihar da a baya ta rushe wani sashi na bangaren majalisar bisa uzurin da ta bayar da cewa ginin ya yi kan hanya da kuma a mayar da dukkanin kwamishinonin da suka ajiye aiki sakamakon rikicin akan mukamansu ba tare da wani bata lokaci ba gwamna fabara zai sake gabatar da kasafin kuɗi a gaban halastacciyar majalisar dokokin jihar domin amincewa za kuma a fasa duk wani yunkuri na cire shugabannin ƙananan hukumomin jihar daga bangaren gwamnati tunanin kuma kotun kolin kasar nan ta sanya ranar alhamis 21 ga watan disamba domin sauraron karar da aka shigar a kan zaben gwamnan jihar kano gwamna abubakar yusuf na jam'iyyar nnpp yana kalubalantar hukuncin kotun ɗaukar kara da ta tabbatar da hukuncin kotun sauraron kararrakin zaɓe wacce ta soke nasarar nasararsa tare da bayyana nasiru yusuf gawuna na jam'iyyar apc a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar kano na ranar 11 ga watan maris lauyan gwamna wato lauyan gwamna yusuf barista bashir tudun muzurci ya tabbatar da kafa labarai ta bbc cewa an ba su sanarwar fada sauraron karar a matsayinsu na tawagar lauyoyi da ke wakiltar gwamnan da jam'iyyarsa wannan ne dai karo na farko da kotun za ta fara zama inda za ta fara jin bahasi a yayin har yanzu akwai muhimman takardun da ba a kai wa kotun ba har yanzu akwai takardun da muka wato mu nnpp muka baiwa apc da ba su dawo muna da martani ba tukunna kuma muna da muna da damar sake yin martani idan suka dawo mana da su a cewar bashir tudun wuzurci kotun ɗaukaka ƙara ta yanke hukuncin cewa gwamna yusuf ba ɗan jam'iyyar nnpp ba ne a lokacin da ya tsaya takarar gwamna sai dai tabbataccen kwafin hukuncin wanda ya bayyana kwanaki kaɗan bayan zaman kotun ya kunshi bayanai masu karo da juna game da hukuncin da ya janyo cece kuce dukkanin bangarorin biyu dai sun yi ikirarin cewa hukuncin ya tabbatar da nasarar da suka samu a zaben sai dai jam'iyyar nnpp ta shigar da kara a gaban kotun koli inda take kalubalantar hukuncin kotun daukar kara wacce ta tabbatar da hukuncin kotun sauraren korafe-korafen zaɓe na gwamna to har yanzu muna kana inda reshen jihar kano na kungiyar ɗalibai 'yan asalin jihar kano ta ƙasa nax ya bayyana goyon bayansa ga ɗan takarar gwamnan jam'iyyar apc a kano dr nasiru yusuf gawuna a yayin da ake zaman dakon hukuncin kotun koli a takaddamar zaben gwamnan kano da ke gabanta shugaban kungiyar yahaya usman kabo ya bayyana haka a yayin wani taron manema labarai da kungiyar ta shirya a kano a jawabin nasa shugaban kungiyar ɗaliban ta nax ya kuma yaba kokarin jami'an tsaro na tabbatar da tsaro a jihar kano a wannan lokaci da ake zaman ɗarɗar yahaya usman kabo ya kuma buƙaci al'ummar jihar kano da su ci gaba da addu'o'i domin samun wanzuwar zaman lafiya mun zo mai magana da ku ne 'yan jaridu akan abin da ya shafi shari'a muna godewa hukumar shari'a ta ƙasa domin tana yin abubuwan da ya kamata domin tabbatar da gaskiya da adalci a shari'o'in da take a najeriya ga baki ɗaya sannan kuma muna ƙara gaya wa duniya cewa duk wannan 'yan zanga-zangar da 'yan ƙungiyar kwankwasiya suke yi babu ɗaliban jihar kano ga baki ɗaya a ciki ba ma goyon bayan su. mun kuma yi kwandemin din abin da suke yi wanda yake ba daidai ba ne ba bayan haka wani fitishin da suka kai ecowas da aoe to baya ɗaliban jihar kano ba sa goyon bayansu al'ummar jihar kano ma ba sa goyon bayansu muna godewa jami'an tsaro domin tabbatar da zaman lafiya a jihar kano sannan kuma muna ƙara tabbatar da goyon bayanmu na ɗaliban jihar kano da al'ummar jihar kano ga dr nasiru yusuf gawuna wannan allah da muna fata kotu za ta tabbatar da shi a halartaccen zaɓaɓɓen gwamnan jihar kano a nan kuma gwamnatin tarayya ta ce ta fahimci girman kalubalen tsaron da ke gabanta tare da alkawalin kawo ƙarshen matsalar zuwa ƙarshen shekarar 2024 gwamnatin ta ce a yanzu za a bi salon yakar 'yan bindiga waɗanda suka addabi ƙasar na musamman ma a yankin arewaci tun kafin su kaddamar da hari ƙaramin ministan tsaro ne dr bello muhammad mutawalle ya bayyana hakan a hirarsa da kafar yaɗa labarai ta bbc yan bindiga masu muggan makamai sun daɗe suna ta'adi a najeriya musamman ma a yankin arewa maso yammacin ƙasar nan inda suke kashewa tare da yin garkuwa da dubban mutane lamarin da ke haifar da fargaba ga matafiya da kuma hana yin noma a wasu yankunan wani rahoton kamfanin tsaro na beacon consulting a nigeria ya ce sama da mutum dubu biyar aka kashe a fadin kasar nan daga watan mayu da shugaban kasa bola ahmed tinubu ya karbi madafan iko don allah idan allah ya yarda daga nan zuwa watanni 11 na shekarar 2024 duk masu duk wasu matsaloli na tsaro za a shawo kansu kamar yadda karamin ministan tsaron na najeriya dr bello mutawalle ya shaida wa bbc to yanzu muna kan batun na tsaro inda bayanai daga jihar taraba ke cewa an sace mutane 21 ciki har da sarki mai daraja ta uku na al'ummar popole alhaji umaru yala a ƙaramin hukumar yoro ta jihar wasu da ake zargin masu garkuwa da mutane suka yi wato garkuwa da mutane ne suka yi awon gaba da ba bayan da suka mamaye ƙauyen cikin dare inda suka rika harbin kan mai uwa da wabi a sassa daban-daban na ƙauyen wani shaida da ya yi hira da tashar talabijin ta channels ya ce a cikin mutane 22 da aka sace hadda wata mai juna biyu da wasu 'yan bindiga daya da wasu 'yan gida daya da kuma dan sarkin da dogarin sarkin wannan ne dai karo na uku da ake sace mutane domin neman kudin fansa a ƙauyen cikin cikin ƙasa da watanni shida kuma ba a taba tafke waɗanda ake zargi ba shaidu sun kuma ce a yanzu mutanen ƙauyen na zama cikin zulumi yayin da wasu kuma ke tserewa har yanzu 'yan sanda ba su tabbatar da faruwar lamarin ba inda suka ce sun aiki da tawagar jami'an su zuwa wajen domin gudanar da bincike nan ma rundunar 'yan sandan jihar jigawa ta ce jami'anta sun kama wani mutum mai shekaru 40 da wani mai shekaru 30 su a karamar hukumar gumal wato a karamar hukumar gumal ta jihar a bisa zarginsa da baiwa wani da ta kira rikakken dan fashi da makami kuma mai garkuwa da mutane kariya dan fashin dai ya kasance a kan gaba a jerin mutanen da rundunar take neman ruwa a jallo rundunar ta bayyana haka ne a cikin bayanin da ta wallafa a shafinta na facebook inda ta ce ɗaya daga cikin waɗanda ake zargin ya bayyana cewa shine yake tuka dan fashin akan babur idan ya je ƙauyen yayin da ɗayan kuma ya ce mutumin da ake neman ruwa a jallan yana kai masa hulunansa domin ya wanke su kasancewar ita ce sana'arsa asp abubakar isa kakakin rundunar 'yan sanda a jihar ta jigawa ya ce an ƙara kaimi domin kama mutanen da ake zargi wato kama mutumin da ake zargin cewa dan fashi ne ya kuma ce a yayin samamin da 'yan sanda suka kai lunguna da saƙo an kama mutane 25 da ake zargi da kasuwancin miyagun kwayoyi kakakin rundunar ya ce da zarar an kammala bincike a sashen binciken manyan laifuffuka da ke dutse za a gurfanar da mutanen da aka kama a kotu domin su fuskanci tuhuma nan kuma 'yan bindiga sun yi awon gaba da mutane 11 a ƙauyen kobo. da ke karamar hukumar gagarku a jihar kaduna inda suka bukaci naira miliyan goma sha shida da sabbin babura hudu a matsayin fansa jaridar aminiya ta gano cewa kubo kusa da ƙauyen kudiri inda mutanen ƙauyen suka tsere duk da cewa an biya kudin fansan naira miliyan goma wani mazaunin garin kubowo mai suna alkali dan juma ya ce a ranar asabar da daddare ne yan bindiga suka mamaye ƙauyen akan babura suna harbi a iska wasu daga cikinsu kuma suka shiga gidaje uku suka kwashe mutane sha ɗaya ciki har da yara uku ya ce shugaban 'yan bindigar ya kira waya da yammacin ranar lahaji suna neman kuɗin fansa da babura hudu daga 'yan uwan waɗanda abin ya shafa shugaban ƙauyen kudiri da ke kusa da su wakili iliya ya ce da misalin karfe biyu na safiyar yau na samu kira cewa 'yan bindiga sun mamaye kobowo kuma sun yi awon gaba da wasu mutane ya roƙi gwamnati da ta kawo musu ɗauki wajen ceto waɗanda aka sace a ƙauyukansu babu dai wani martani a hukumance daga kakakin rundunar 'yan sanda jihar ta kaduna akan wannan lamari to nan kuma babban limamin ɗariƙar katolika a jihar kano bishop john na maza ya bukaci da gudanar da bincike domin gano waɗanda ke da hannu a harin bam ɗin da aka kai wa al'ummar garin tudun biri da ke jihar kaduna bishop na maza ya bayyana haka ne a yayin hirarsa da 'yan jaridu a gefen taron duba lafiyar al'umma kyauta tare da raba musu kayan bikin kirsimeti da gidauniyar malishri ta shirya a jihar kano a nasa jawabin shugaban gidauniyar ta mali shiri chidi odin kanwa ya bayyana fatan al'umma za su samu sauki da walwala daga irin ayyukan da gidauniyar ta sake gudanarwa. Ji abin da ya faru dai a kwanakin baya can Kaduna don mun ji cewa eh, sojojin nigeria sun jefa bomi a kan wanda suna biki na haihuwan annabin eh, Muhammadu. wannan kuma ya dame mu sosai abinda ana so shine um, gwamnati ta, ta, ta bincika abinda ya faru sannan kuma a yi abinda ya kamata yi domin a samu zama lafiya sannan kuma addu'a mu shine wanda sun rigya wanda sun mutu domin wannan allah ya sa allah masu gafara wanda kuma ba, uh, suna asibiti allah ya kuma ya sa su samu lafiya allah ya samu mana albarka yau mun zo yau ya zama karshen ranar da mun fito da za nuna farin ciki da inda allah ya ba mu eh, zaman lafiya daga januwar zuwa disamba mu irin wannan aikin mun saba muna ta tafiya kayoyuka muna kewa magani cuta ana gwada jinin mutane da duba inda akwai wani cuta da abinci da me da me da me to yau kuma ya zama na karshe shi sa muka tara mutane su zo a duba jikinsu jininsu inda akwai wani cuta za a ba su magani sannan kuma a ba su abinci a ba su ruwa da abin da ya kamata a ba su to muna nuna kulin ciki da mutanen unguwan nan da suke fito in ka duba da za a gani mutanen sun abin nan sun yawa amma in da a shirye muke muna da kayakin da za a basu muna da magani falafala a nan kuma babbar kotun tarayya da ke zamanta abuja ta haramta wa tsohuwar ministar mata da walwalar al'umma ta ƙasa wato polin talin sake rike wani mukamin gwamnati a ƙasar nan a wani hukunci da ta yanke a ranar litinin kotun ta yi tir da kalaman da tsohuwar ministar ta yi a bara inda ta caccaki wani hukuncin kotun tarayya da ke jihar adamawa kotun da ke zamanta a birnin yola babban birnin jihar adamawa ta soke cancantar takarar aishatu dahiru da aka fi sani da binani ta jam'iyyar apc da ke neman kujerar gwamna a wancan lokacin sai dai talin ta nuna rashin gamsuwarta da hukuncin na kotun wanda ta bayyana a matsayin musgunawa a wani bangare na musguna wani bangare na al'umma a yayin da ta bukaci 'yan najeriya da su yi watsi da wannan hukunci shugaban kungiyar lauyoyi ta ƙasa yakubu mai kyau ya bukaci talin da ta nemi afuwa kan kalamanta inda har ya yi barazanar maka ta a gaban kuliya sai dai tsohuwar minista ba ta nuna halin ko in kula ba abinda ya sa kungiyar lauyoyin ta maka ta a gaban kotu a nan kuma hukumar yi wa malaman makaranta rajista ta trc wato yi wa malaman makaranta rajista a najeriya trcn ta bayyana cewa kimanin malaman makaranta 3,963 ne suka faɗi jarabawar da ke nuna kwarewa wata suka zana a watan nuwamba shekarar da muke bankwana da ita ta 2023 hukumar ta ce malamai 15,753 ne suka zauna jarabawar daga ciki shida suka samu nasara a yayin da tara da da sittin uku suka faɗi wannan lamari dai ya sa masana a bangaren ilimi a najeriya yin tsokaci game da wannan batu masana irinsu dr aliyu umar tilde tsohon kwamishinan ilimin jihar bauchi ya ce jarabawa ce mai kyau saboda da yawa daga cikin malaman ana samun su ma kansu suna buƙatar karatu ya ba da misali da jihar kaduna inda a kwanakin baya aka yi wa malamai jarabawa kuma da yawansa suka fadi kamar yadda masanin ya ce sanin cewa akwai rauni wajen horar da malamai shine ya sa dole a samar da jarabawa kafin a ba da lasisi ya ce a baya ba a irin wannan jarabawa ta tantance ba a yin irin wannan jarabawa ta tantance kwarewar malami saboda karatu a lokacin yana da karfi a makarantu amma daga baya daga makarantu suka yi yawa har da na jaka ka dawo akwai kuma yaudara da shaidar karatu ta bogi wannan shine ya tilasta cewa ya kamata a jarraba ka kafin a tabbatar a cewar dr tilde ya bayyana cewa akwai bukatar a yi gyara sosai a bangaren ilimi na najeriya idan har ana son tsarin karatu ya koma irin na shekarun baya lalacewar gwamnati shine ya haifar da lalacewar ilimi a cewarsa masanin ya sai an samu gyara ta bangaren gwamnati da su kansu malaman sa'annan al'umma za su daidaita a tsarin ilimin ƙasar nan nan kuma shirin namu zai dakata albashi bayan dawo mu daga takaitaccen hutu za ku je mu da karin wasu labaran ko biyo mu sai dai kansa sanan za ku ji cewa sanata barau jibrin na kokarin shawo kan katafaren kantin da na shoprite kan shirinsa na barin jihar kano to madalla barkanmu da dawowa kuna iya bibiyar ma adireshin mu na intanet channelstv.com ko kuma ku lalube mu a shafin sada zumunta na youtube ta hanyar amfani da wayoyin ku na hannu kirar android ko ios daga rumbunan wayoyin na adana bayanai da zarar kun sauke wannan manhaja ta channels tv ko channels 24 babu shakka za ku ci gaba da samun labarai da dumi-duminsu a tafukan hannunku haka kuma an tsara manhajar mu ta shaidun gadi da ido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 kantin na ado bayan mall ta bayyana rashin jin daɗinta da ficewar shoprite inda ta kala da miƙa goron gayyata ga sabbin masu zuba jari da su maye gurbin shoprite a kasuwar a shekarar 2024 ficewar ta shoprite daga kano na zuwa ne bayan da takwaransa games ya tattara inasa inasa ya fice daga ado bayan mall sanarwar da daraktan ado bayan mall ike okeke ya fitar ta shoprite na bayyana matsin tattalin arzikin kasan wato arzikin kasan nan a matsayin dalilin da ya sa za su bar kano rahotanni sun nuna cewa cikin makon ne hukumar gudanarwar kamfanin da ke kula da shoprite ta aike wa ma'aikatanta da takardar shirin ficewarsu daga kano sai dai rahotannin da ke ishe mu sun nuna cewar mataimakin shugaban majalisar dattawa sanata barau jibrin na tattaunawa da manyan jami'an kantin da shoprite domin hana su barin kano nan kuma kenya da tarayyar turai sun kulla wata yarjejeniya muhimmiyar yarjejeniyar tattalin arziki wata za ta bai wa kasar ta gabashin afirka dama maras iyaka ta zabar kayayyakin da za ta shigar zuwa turai shugaban kenya william ruto da shugabar majalisar tarayyar turai ursula von der leyen sun halarci taron rattaba hannu a kan yarjejeniyar da aka yi a nairobi babban birnin kenya shugaba ruto ya ce da wannan yarjejeniya babban burinsu shine buɗe kafar samun kuɗaɗe ga al'umma manoma da mata da masu aikin sufuri da sauran ma'aikata da ke ba da gudunmuwa ta fuskoki da dama da baiwa mutane damar samun kuɗi akwai buƙatar ita ma kenya ta buɗe kasuwanninta ga kayayyakin turai dole ne majalisar dokoki ta turai da kenya su amince da yarjejeniyar kafin ta soma aiki daga fannin labaran ƙetare kuma mazauna birnin ward madani na ƙasar sudan sun ce dakarun rapid support forces ko rsf sun kai hari a wani asibiti tare da kwace wani sansanin soja yankin na dauke da dubban ɗaruruwan fararen hula da suka yi gudun hijira zuwa arewacin ƙasar daga khartoum babban birnin ƙasar daliya abdulmunaim wacce a halin yanzu take birnin alkahira amma tana da iyali a wat madani ta shaida wa shirin bbc hausa wato shirin bbc newsday abinda ya faru a sansanin na soji wuri ne da sojoji suka mamaye kuma kasancewar rsf ta iya kutsawa sansanin wato ta iya kutsawa sansanin sojin abin tashin hankali ne a cewarta hakan na nufin cewa rsf suna da kwarin gwiwa a kan iyawarsu kuma cewa yakin yana kara kamari kuma wannan wuri ne da ke da tsaro ga 'yan bindiga wato ga 'yan gudun hijira da suka tsere daga khartoum ba karamin tashin hankali ba ne ga fararen hula da ke gurin saboda yanzu ba su da wurin zuwa kasashen duniya sun nuna damuwarsu ta cewa yakin wanda ya fara a watan afrilu yana ƙara ta'azzara a ƙarshen mako ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yi kira ga rsf da ta dakatar da kutsen da take yi a wad almadani a nan kuma kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya ce kuri'ar da ya yi niyyar kaɗawa akan ƙudurin da haɗaɗɗiyar daular larabawa ta gabatar wanda ke kira da a tsagaita wuta nan take zuwa ranar laraba an tsara cewa za a jefa kuri'ar ce a yammacin litinin din nan wato a yammacin ranar litinin amma kuma aka shafe yini ana tafka siyasar diplomasiya kan kudurin wato akan wannan kuduri an ce amurka na son rage kaifin kalaman da ke cikin kundin kudirin wanda yadda yake a yadda yake a yanzu yana bukatar isra'ila da hamas su bari a shiga da kayan agaji ta sama da kuma ƙasa da har ma da ruwa nan kudurin ya nemi da asirci mutanen da hamas ke garkuwa da sunan take ba tare da sharaɗi ba kuma ya jaddada goyon bayan akan kafa ƙasashe biyu gwamnatin amurka ɗaya daga cikin ƙasashe biyar masu ƙarfin ni wato wasu ƙarfin kujerar naƙi ta ƙi amincewa da kudurin da ya nemi da tsagaita wuta don kaiwa farar hula kayan agaji a gaza da aka kada kura a baya daga fagen wasanni kuma mai horar da 'yan wasan super eagles na nigeria jose pesero ya gabatar da sunayen 'yan wasa 40 da yake so ya gwada kafin samun 22 da za su wakilci kasar nan a gasar cin kofin nahiyar afirka da zai gudana a shekara mai zuwa daga cikin sunayen 'yan wasan da za su taka kwallo a gasar a kasar cote d'ivoire akwai captain ahmed musa da moses simon da victor osimhen da victor boniface da zaidi sinusi da kuma umar sadiq sanarwar da hukumar kwallon kafar najeriya ta gabatar ya nuna cewar daga su masu tsaron raga akwai adebayo adelaye da amos obasoge da christian nwoke da francis ozoho da stanley nwabale masu tsaron baya kuma sun hada da brighton osayi samuel da bruno onyomochi da calvin basi da chidozi awaziem da jamilu collins da jordan toronariga da kenneth omerwa da kelvin akpagboma da ola aina da shemi ajayi da kuma tyrion ibuhe da william trust ekong sai zai bala yan wasan tsakiyar kuma za su hada da alex iwobi wato alex iwobi da alasan yusuf da fisoye dele basiru da frank onyeka da kelechin wakale da joe aribo da rafael onyedika nwadike da wilfred indidi sai kuma wakilan wanda za su buga a matsayin 'yan wasan gaba suka hada da ademola lukman da ahmed musa da cyril dessa da emmanuel dennis da kelechi ehnacho da moses simon da nathan taylor da paul onuachu da samuel chukwuze da terry murphy da umar sadiq da victor boniface da victor asamen nan kuma nottingham forest za ta nada tsohon kociyar wolves da tottenham nono espirita nono espirito santo a matsayin kociyanta inda kocin dan kasar portugal mai shekaru 49 zai maye gurbin kociyan kungiyar na yanzu steve cooper in ji jaridar ebola ta kasar portugal wakilan manchester united da fulham da west ham da kuma ac milan sun ziyarci alliance alliance arena a ranar lahadi inda suka kalli dan wasan gaba na stuttgart da kasar gini saho grassi da kuma da suka sha kashi a kalawa da bayan munich in ji jaridar nan ta 90 minutes daraktan kwallon kafa na manchester united john motor na saudi arabia domin tattaunawa kan sanakin dan wasan dan wasa jadon sancho na ingila mai shekaru 23 da 'yan wasan faransa rafael verani da anthony martial da kuma dan tsakiyar brazil casemiro mai shekaru 31 sai dai verani na fatan manchester united ta kara tsawaita kwantarajinsa na tsawon shekara guda in ji manchester evening news barcelona ta shirya sauraron tayin da za a yi mata a kan dan wasan brazil rafina mai shekaru 27 inda manchester united ke duba yiwuwar yin musaya da tsohon dan wasan na leeds united da kuma sancho in ji jaridar sport ta kasar spaniya